بسم الله الرحمن الرحيم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى وصحبه ومن تمسك بسنته يوم الدين bayan haka ‘yan uwana assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa baraka fatin da ya fice ayar da muka karanta ita ce ayar da take bayani akan watan ko ci gaba da bayani akan ni'ima da cikin ni'imomi wanda Allah ne girma da ɗaukaka yi wa bayansa wanda ya yi bayanin ya hore mana tekuna saboda mu samu nama mai daɗi mai taushi mai saurin binciki, kuma mu fito da kayan ado daga cikin waɗannan tekuna sannan ya hore mana jiragen ruwa wanda za mu kai da komo a cikin tekunan nan domin neman falala daga cikin falalar ubangiji ya yi mana haka ne domin mu gode masa sai ci gaba da bayanin wasu daga cikin ni'imomin da imana ifara da cewa wa alqatil ardi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون يتفكرون وألقى في الأرض رواسيا Allah mai girma da ɗaukaka ya ce, Ya kuma sanya turaku a cikin ƙasa, wanda da kamar yadda malaman tafsiri suka ce, hadisai sun zo da dama wanda suke bayani akan farkon halitta. Bayan Allah cikin ikonsa ya halitti ƙasa sai ya zamanto ba ta tabbata ba tana yin motsi tana jijjiga sai mala'iku suka ce mu muna ganin wannan halittar da Allah yi babu wani abin halitta da zai iya tabbata a kanta ba za ku iya gini ba ba za ku iya tafiya ba ba za ku iya tsayawa a kanta ba saboda haka al'amuran rayuwa ba za su gudana akan wannan kasa ba sai aka ce ana wayan gari ba su san yadda aka yi ba sai suka ga kawai an karkafa a ƙasa tara ko sun kace ta ne aka ce wa alqafil ardi rawasiya Allah ya sanya tiraku sune duwatsu a cikin ƙasa an ne da biko, ai khashiyata an tataharraka biko. saboda kada a batta haka ta motsa ku samu rikitowa idan kun yi gini ya rikito a kanku ku kuma ku kasa tabbata a doranta wa anhara sannan bayan ya kafa turaku a cikin ƙasa sun rike ta sun tabbatar da ita sai ya sanya ƙoramu waɗanda ƙoramin nan su ne suka kyakke ta cikin ƙasa akan bayan an maka magana akan an hore maka teku wanda an faɗa amfani da kake samu a cikin teku to sai kuma aka kyakketa cikin ƙasa ɗin wacce aka tabbatar maka ita da turaku sai aka keta koramu a cikinta waɗanda wannan koramu ɗin su ne za ku yi amfani da su ku samu ruwan daɗi ku yi noman rani ku shayar da dabbobinku ku yi amfani domin rayuwarku ta tsaya ta kuma daidaita wannan duk ni'ima ce daga cikin ni'imomin Allah shine ake cewa anharan aikan ne kamar tekun ne ko kuma kamar tattin ne wasu bulan. sannan Allah mai girma da saukaka ya sanya muku hanyoyi a cikin ƙasa ɗin wanda in kun bi kun san ina kuka doka la'allakum tahtaduna domin kowa in san ina zai domin in an ga dama sai a bar ƙasa ɗin ba a yi mata wasu hanyoyi ba ko kuma a sanya mata duwatsu wanda za su katangaice ta su datse ta yadda ba za ku iya bi da dabbobinku ba haka na da kafafuwanku ba za ku iya bi ba sai dai ku tsaya a inda kuke abin da kuka samu ku wadatu da shi shi kadai ba ku ba sai yadda za a yi ku tsallaka ku je ku samu wata ni'ima da ta cikin ni'imomin da iya wasu ba ku ba ku ma ta ku ni'ima ba za ta iya turuwa ba ta tafi gurin wasu shi yasa aka ce la'allakum tahtadun Allah ya yi muku wannan ne domin ku san ina za ku dosa idan kun shiga hanya kun bi kun san wannan za ta kai ku gari kaza wannan kuma za ta kai ku gari gari kaza wa alamatin sannan bayan ya kafe muku ƙasa da turaku na duwatsu ya sanya muku ƙoramu ya kuma keta muku hanyoyi sai ita wa alama sannan ya sanya wasu alamomi su ne manya-manyan duwatsu tattadillu na biha ala wanda da su ne in kuka kalle su za ku gane wannan hanyar za su tafi gari ka gane kaga idan ka samu batan kai da rana in ka kalli dutse na guri kaza ka san wannan dutsen ya kalli bangare kaza ne ko kuma wannan shaida ce in ka zo daidai nan gurin ka kusa isa gari kaza to ran kun wannan ita ma ba ce babba daga cikin nimomin Allah wadin najmi hum yahsadun sannan idan kana tafiya cikin dare ne sai Allah mai girma da ɗaukaka isan ya maka tauraro wanda da shi ne za ka san ina za ka doka baka san gabas ba baka san yamma ba baka san kudu ba baka san arewa ba amma da ka kalli tauraro za ka san cewa wannan tauraron ya fuskanci guri ka ne saboda ka sai ka bi ga ka samu kira ka samu kuta ba tare da ka shiga uku ba wannan Allah cikin hikimarsa da ike ya saukar da alkur'ani ne a cikin wasu mutane wanda suke matafiya ne su ne larabawa kuma mutane ne wanda garuruwansu Allah ya albarkace shi da manya-manyan duwatsu sannan kuma Allah ya sanya su ta zamanto sahara ba ka da abin da za ka kafa shaida da shi wajen gane hanyoyi sai duwatsu idan da ranar ba ka kuma da abin da za ka yi amfani da shi wajen gane inda za ka fuskanta idan cikin duhun dare ne a cikin sahara sai dai ka yi amfani da sauraro, shi yasa Allah yake wa alama Allah isan ya manya manyan duwatsu a cikin ƙasa wa bil najmi hum yahtadun sannan bayan sun yi amfani da manya manyan duwatsu don gane hanya da rana sai kuma su yi amfani da tauraro idan cikin duhun dare ne domin su gane hanya su gane alƙibla su gane ina suka dosa sai Allah ise afa mai ya faluku kamar la ya faluku to yanzu shin wanda ike yin halitta zai taba daidaita da wanda baya yin halitta ai ba zai yi ba sai Allah yake afala tazakkarun yanzu ba za ku wa'azantu ba ku ba da gaskiya ku yi imani ku yarda da cewar wannan ubangijin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake ta kiran ku ku bautata masa shi kadai kada ku hada wani da shi a cikin bauta shi din nan dai shi kadai ne isantanta a bautatawa kuma bai kamata a hada wani da shi ba domin shi ne iya halitta waɗanda kuke bautawa ba Allah ba kamar gumaka haitu kuna ha ma'ahu fil ibada waɗanda kuke haɗa Allah da su a cikin bauta ai ba su kamata a bautata musu ba saboda haka ku dawo kan turba ku yi imani wannan ni'ima ce daga cikin ni'imomi wanda Allah ne girma da ɗaukaka iya bayansa ike ta lissafowa ike ta jero su ike bayanin su domin a gode masa a yi imani da shi sannan kuma a bautata masa a yi masa biyayya sannan ice wa in ta'uddu ni'matan wa in ta'uddu ni'matan Allahi la tuhsuha إن الله لغفور رحيم وإن تعدوا نعمة الله idan da za ku ɗora wa kanku ƙidaya ni'imomin da Allah ya muku la su ai la tudbituha fadlan an tutiqu shukraha ba ku isa ku iyakance ta ba ku ce ni'imar da Allah yi min ga nan zan lissafo da kaza da kaza da kaza da kaza kidaye ni'imomin kadai aka baka da shi har ka mutu ba za ka iya ballantana a ce za ka ba da haƙƙin godiya na wannan ni'imar da Allah yi maka ka duba ni'ima ɗaya daga cikin ni'imomin da Allah yi maka ita ce ni'imar hudar wannan hancin yau Allah ya ɗora maka wata matsala kofar hancinka ta toshe to a lokacin za ka gane cewa lallai ni'imar hanci ba kankanwa ba saboda kai a kan kanka ka jarraba ka liƙe kofar hancin ka gani ba ma ka liƙe kai da kanka ba mura ka kama ka ka kwanta ba za ka iya sheƙa ba ka zauna ba za ka iya sheƙa ba ka tsaya ba za ka iya sheƙa ba sai dai ka buɗe bakinka ka dinga sheƙa ta baki shi kadai ma za ka baka da shi ka shiga uku a ce ana buƙatar sai idan ka gode wa Allah wannan ni'imar da yi maka ta hanci tukuna sannan kuma zai ƙara maka wata ni'imar ita ce ta ido ba za ka iya ba sai dai a haƙura kaɗai saboda haka duk yadda kai idan kake kana buƙatar za ka kididdige ni'imomin da Allah yi maka ba za ka yi ba shi sa Allah a wata ayat yace wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha sai ce innal insana la zalumun yana da yawan zalunci sannan kuma mai yawan butulci an maka wannan an maka wancan an maka wannan an ƙara maka da wannan amma duk da haka baka gode ba kuma wanda yi maka wannan shine kuma za ka saka masa akwai zalincin da yafi wannan babu akwai ko mutuncin da yafi wannan sai Allah yace inna Allah la ghafur ku ji wata wata ni'ima kuma da wannan abin da malaman masana ilimin karshen ayoyin alqur'ani suna cewa ita wannan jumla ce taziliya ta tahdidiyya watan a lokaci guda an kwadaitar da kai yi wa Allah biyayya a kuma lokaci guda an tsoratar da kai saba wa Allah da irin makomar mai saba wa Allah sai aka ce inna Allah la ghafur haqiqa Allah me yawan gafara ne domin yayi maka ni'ima kaza ba ya baka lafiya ya baka kwanciyar hankali ya baka abin da zaka ci ya baka abin da zaka sha ya yi maka kaza ya yi maka kaza amma duk da haka ka ki masa biyayya kamar yadda ya kamata sai zama ghafurun yana da gafara domin kuna muna da usuli abin da ya kamata ni ba shi muke muke yi ba amma duk da haka bai kama ku ba sai zama to ghafurun mai yawan gafara ya yi maka sha ɗari ba ta arziki kai ko baka yi masa komai ba amma kuma ya haƙura ya kyale ko bai kyale bai daina yi maka ba ya ci gaba da yi maka rahimun sannan ko mai jin tausayi ne haisu yun'imu alaikum ma maka ni'ima amma kai kuma ya kamata kai masa biyayya ka ki ka saba masa kuma sai yanke wannan ni'imar da maka akwai ni'imar da tafi wannan ai maka ni'ima ka ki gode mata sannan kuma ka saba wanda yi maka wannan ni'imar sannan ya kara maka wata ni'imar ko ba zai yanke maka ita ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisin da ya inganta yake cewa duniyar nan da kuke gani bayan Allah da a ce ta kai martaba fuka cikin sauro a gurin Allah da duk wani kafiri bai sha maka ruwa ba amma saboda wata ba ba ta da wani matsayi ba ta da wata martaba saboda haka sai iyale ma masu bin Allah sai bar su a ƙasa waɗanda ko ba sa bin Allah din masu saba Allah sai kuma ya dago su ya ƙara ambula musu dukiya ya ba su mukami ya ba su matsayi ya ba su martaba ya ba su duk abin da suke bukata a cikin duniya kai kuma da kake bautawa Allah kake faɗa a kuma yace ba zai maka ba wannan shine abin da Allah ne jima da ɗaukaka yake son ya nuna mana mu san matsayinsa mu san girmansa mu san cancantarsa da ai masa bauta kada kuma a kuskura a saba masa bayan Allah ya yi bayanin ni'imomin da imana sannan kuma ya ƙare mana bayani ko ya rufe magana akan ni'imomin da imana ya rufe bayani da cewa shi ne gafara ne mai rahama to sai kuma ikara ɗauko wani sabon bayani don ya nuna maka cewar lallai Allah mai girma da ɗaukaka iliminsa ya kewaye da komai babu wani abu da Allah mai girma da ɗaukaka bai san shi ba bai san kuma za a yi wannan abun ba ko kuma bai san ana yin wannan abun ba sai ike wa wallahu halamu ma tusirruna wa ma والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون والله يعلم ما تسرون Allah ya san abin da kuke koyewa a cikin giraben ku na sharri ko na alkhairi wa ma tu'linuna kamar yadda isan abin da kuka bayyana ko ka bayyana ko ka koye a gurin Allah duk ɗaya ne kuma gwargwadon abin da ka kudurce a zuciyarka gwargwadon matsayinka a gurin Allah ne girma da kanka in zuciyarka ta cika da alkhairi haka na darajarka da matsayinka a gurin Allah mai girma da ɗaukaka za su ƙara ƙaruwa su ƙara daɗuwa sannan ice wallazi na su kuma waɗannan da kuke bautawa addu'a a cikin Alƙur'ani, duk wata aya a cikin Alƙur'ani in ta zo da magana akan alladina da'una, ko alladina da'una, wanda aka gwama su da min dunillah masu kiran wani Allah malaman tauhidi suka ce ko dai i zamanto wa ibada ko kuma i zamanto wa mas'ala ko dai i zamanto ana nufin addu'a ce ta bauta ko kuma i zamanto ana nufin addu'a ce ta roƙo to aka ce a nan idan dai ya zamanto babu wata ƙarina wacce ta nuna irin abin da ake nufi a wannan aya. to za ka iya ɗaukanta a kan ma'anonin da aka guda biyu baki ɗaya ya zamanto masu roƙon wani Allah abin da babu wanda zai iya yin wannan abin sai Allah ɗin da kuma masu bautawa wani Allah dukkanin su sun shiga cikin wannan sai ice ta da'una. ana karantawa ya da'una akwai kira'a wacce ta zo da wannan ana cewa ya da'una wato wanda suke bautawa min dunillahi ba Allah ba la ya khalquna shay'a su ba sa halitta komai ba a taba ji ba a cikin bin jirgin gumaka da kuma waɗanda aka babbauta wa ba Allah ba tun daga farkon sanda aka fara shirka har zuwa yau ba a taɓa samun wani wanda aka bauta wanda ba Allah ba wanda ya taɓa yin bane ba taɓa samu ba wa hum yukhlaqun su din ma da ake bautawa su ma ai halitta su aka saboda haka wanda aka halitta ya za a bauta masa a bar kuma wanda i halittar shi a ce ba za a bautata masa ba ita ce Allah yake cewa amwatun su waɗannan da ake bautatawa baki ɗayansu matattu ne fa gairu ahya ba su da rai watan da man can sandararru ne busassu ne ballantana a ce ma suna da wata martaba a farkon al'amarin da ma a ce suna da rai ne sannan suka mutu sannan aka fara bauta musu da sai a ce da ɗan dama dama duk da shi ma babu dama amma sai aka ce daman can wanda ake bauta wa ɗin jama'a ce wataƙila dai gunki ne aka sassaƙa wataƙila bishiya ce aka sassaƙa ta wataƙila wani hoto ne aka ajiye haka kawai ake bauta masa to waɗanda ake bautata wa inji Allah su sun ma dai halitta su aka yi wa ma yash'uruna su allolin da ake bautawa ba su san ayyana ba a sura ba su san lokacin da za a tashe su ba wasu malaman sun yi wata fassara a nan suka ce wa ma ya shi'uruna ai su gumakan da ake bautatawa ba su san ayyana yi ba a suna ba ba su san lokacin da za a tashi waɗanda suke bautata musu ba ina jin kun gano wannan magana wato gunkin da ake bautawa shi bai san lokacin da waɗanda suke bautata masa za a tashe su ba tare da shauran halitta domin a yi musu hisabi da baki wasu suka ce a ah, wa ma yashuruna ayyana sun su kansu gumakan ba su san lokacin da Allah zai taso su baki ɗayansu ba da su da waɗanda suke bauta musu ma'al khalqi fil tare da halittu baki ɗayansu a lokacin da za a tada mutane fa kaifa yu'baduna to kuma ya za a bauta musu iz la yakuna ilahan illa al khaliq al hayy al alim bil babu wanda zai zama Allah wanda za a bauta masa sai wanda iya halitta sai kuma rayayye sai wanda isan abin da ke fili da kuma abin da yake koyi shi kadai shine isan canta a bauta masa shi ta Allah yace ilahu ilahukum ilahun wahid فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون إلهكم Ubangijinku almustahiqqu lil ibada wanda isancanta a bautawa ilahul wahid Ubangiji ne wanda yake kwaya daya ba alloli da dama ba la nazira lahu fi zatihi ba shi da kini ba shi da kanka a cikin zatinsa wala sifatihi wa huwa Allah ta'ala haka a cikin sifofinsa shine Allah mai girma da daukaka fallazina la yu'minuna bil akhirah su waɗanda ba su imani da tashin alkiyama ba ba su imani da ranar ƙarshe ba qulubuhum munkiratu zuciyarsu kawai tana jayayya ne tana mutu ne ai jahidatul lil wahdaniyya tana mutunta kaɗaitakar Allah ne wa hum mustakbiruna kuma girman kai suke yi watan sun san gaskiya suka batta shi yasa aka samu hadisi wanda Imam Muslim ya fitar a cikin littafinsa wanda Abdullahi dan Mas'ud yake cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce la yadkhulu al-jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr duk mutumin da akwai gwargwadon girman kwayar zarra a cikin zuciyarsa na girman kai ba zai shiga aljanna ba wala ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة min iman duk kuma wanda akwai gwargwadon kwaya zarra na imani a cikin zuciyarsa to wannan mutumin ba zai shiga wuta ba sai wani mutum ya yi wata fahimta daban a cikin sahabbai suke cewa shi abin ya rikice maka ya rasulullah an ce duk mutumin da yake da girman kai a cikin zuciyarsa komai kankanta girman kan ba zai shiga aljanna ba to mu ko muna da wani hali sai sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu ahaduna an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasan ita to ai kuma za ka samu wani daga cikin mu ya rasulullah kowa daga cikin mu yana son a ce yau ina da tufafi mai kyau ta kyakkyawa ce takalmin sa mai kyau ne ina da abun hawa mai kyau ina da gurin kwanciya mai kyau ko wata ina ma ina da gida mai kyau ko ba haka bane waye wanda baya son wannan to wannan shi ma ya shiga cikin girman kai wanda in mutum ya samu kansa a cikin wannan yanayin shi ba zai shiga aljanna ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da shi inna Allah jamilun yuhibbul jamal ai Allah kyakkyawa ne kuma ina son abu mai kyau saboda haka ba girman kai bane ka ji kana bukatar tsafta ba girman kai bane ka ji kana son ka sa kaya masu kyau wanda ba za a wulakanta ka ba ba za a canzarta ka ba idan an ganka da waɗannan kayayyaki musamman ma in ka samu kanka a cikin Najeriya a Najeriya ma a cikin Kano wanda ma'auni wanda ake auna mutane da shi ake auna darajar mutane da shi shine mai ka mai ka mai kuma ka zo da shi shi yasa za ka je ka tarar da mutane an taru ana zaman makoki idan ka taho a matsayinka na farar hula da ka zo idan ka zo ka zube ka ce bar ina kwanan ku za ka ji shiru ya aka ji da hakuri ba wanda zai amsa ba ka da ya aka ji da hakurin ka ba wanda zai kula ka amma lokacin da ka danno da wata lafiyayyen mota ka yi shiga ne kyau ka riko abin nan kana dannowa duk wanda yake nan gurin gabaki ɗaya za a daina duk tajin da ake da tattaunawa da ake za a daina a fuskanto ka da ka ce salama a alaji makalin da da biya ba da biya da talaka da mai kuɗi da mai sarauta da gama garin mutane da kowa da kowa duk kowa zai fuskante ka shi ta mai wayo yanzu idan ya je gaisuwa baya zuwa iya mutane ga baki ɗaya kuɗin goro iya musu gaisuwa don wata kila suke sauraron ka sai ka duba aka yi mutuwa sai ka tsallake ko aka ce da ragowar salamu alaikum in sun amsa kansu in ba su amsa ba wannan shi ka shafa ka je wanda ka sani wanda aka yi mutuwa ka ce Allah ya gafarta masa ka tashi kai tafiya to in ka samu kanka a cikin yanayin mutanen mu nan yaya za a ce ba za ka so ka sa kaya mai kyau ba duk da kuma akwai wata fahimtar daban wata ta fi karo da wannan wasu suna ganin idan ka saka kaya masu kyau to shi kenan ka tashi da fala'in masu tsoron Allah ka koma layin ɗan duniya abinda suke bukata ka zauna cikin wasu ba ka wanka ba ka wanki ba ka da wani alama ta wasu mutane ke a ce wannan bawan Allah ke sun fi ke kabu wannan zahiri nan mai gudun duniya to wannan ba haka ike ba isa imamu malik rahimahullah a lokacin aka samu wasu mutane ba a samu daga cikin jaziratul arab ba wanda suka tafi gurin suke masa tambayoyi akan yadda yake cin ado da kuma yadda yake cin daɗi da kuma yadda yake zaune a gida mai tsada ba a samu ba sai yan afirka daga afirka suka yi ayar runduna guda suka haɗa kayan kyauta wanda za a je a gabatar da shehin musulunci na duniya imamu darul hijira sannan kuma aka tafi da tambaya bayan an je an gaishe shi an kai kyauta sai aka ce sannan kuma mutanen mutum sai ne tambaya me isa kake yalwata wa kanka wajen cin abu mai daɗi me isa kake yalwata wa kanka wajen sa tufafi mai kyau me isa kake yalwata wa kanka wajen shiga gida mai kyau sai ce akwai duk bayanin waɗannan abubuwa ya fara jerowa ita kun san mu wasu irin mutane ne wanda Allah ya haɗa mu da kowa da basarake da mai kuɗi da kowane irin mutum yana da buƙatar ya zo ya saboda haka manyan sarakuna da manyan attajirai da nake huɗa da su idan sun ga kayan mu ba su da kyau idan sun ga gidajenmu ba su da kyau to ba za su ba mu ba sun ba sai su ɗauka mu irin wanda za a ɗan jefe su da ƴan kyauta ne kankanuwa su ki faɗar gaskiya shi ya sa muka saki jikinmu muke sun muke sa riga mai kyau ta mutunci ta alfarma sannan kuma muka shiga gida mai kyau amma abinci mai kyau mai daɗi abin da ya sa muke cin sa saboda mu mutane ne da muke gogayya da aya da hadisin manzon Allah kuma abubuwa ne guda biyu wanda suke buƙatar kwanciyar hankali da kyakkyawan tunani idan yunwa ka kama ka ka ci abinci mara kyau to tunanin da shi ma ba zai zama mara zai zama kyau to da haka wannan shine amsa sai ku je ku gaya mutane to kun ga mu tunanin mu dama abin da aka dauka shike nan ka zauna ka da yadda zaka yi musamman idan Allah ya ajiye ka a irin wannan gurin za ka karanta za ka yi wa'azi to dole ka zama cewa wulakantacce shi ka iya koma baya ko ba haka bane haka ake son a ganka a wulakance a lalace idan ma ba idan baka samu masu adalci ba a cikin wanda kuke tare da su wataƙila ba ɗalibanka idan sun ga ka canje riga sai ka shiga uku ya na ga malam ya fara sun canja wani to da shi malam ya gamsa wa kansa haka ko dai yi munafiki ya koya ya koya zuciyarsa ya kici ko ko kuma i bayyana ta ɗaliban su yi masa jihadi kafin ga magarin mutane to da ya kamata mu canja wannan tunanin duk da mu akwai bambanci a wancan lokacin an samu gwamnatin musulunci ce duk lalacewa gabanin wancan lokacin ba kamar na wannan bai. suna da'awar musulunci kuma sun yarda da shi kuma an kaga sun yi wani abu to ka tabbatar da cewar abu ne watakila wani tuntuɓe daidai yake faruwa ko kuma suna da wani dalili wanda suka makale masa ko da dalilin ba su fahimce shi daidai ba saboda haka akwai dukiya da aka ware wa mutanen da suke ba su da aiki sai nuna mutane ina za ka tafi idan sun je lahira masu karantarwa da wani akwai abin da aka ajiye musu idan ko ba a samu wannan ba to duk yan kasuwa ne da baki daya amma yau idan ka zama ustazu ko ka zama malami idan aka ganka a kasuwa ka bi ta wani layi to wanda suka ganka a wannan layi za ka tsara a gaba ai je mun ga malam wani a layi kaza me yaje yi maula shi ne kawai haka ba za ka iya shiga kasuwa kai sayayya ba ba za ka iya shiga kasuwa ka je gurin abokanka ka gaita da su ba ba za ka iya zuwa kasuwa don wata bukata ka ba ko ma don ka je ka siyo kasuwa ba kai addu'a zaka ce in ka je kai za ka shiga kasuwa kai ga matsayin ka magalarin da za ka samu to dan ka ci wannan kasuwa kawai ka dawo ko da ba ka da kanki shi ma matsala ne ya kamata wannan tunanin mu canja a canja wannan tunanin a fahimci cewar sa riga ne kyau da hawa abun hawa ne kyau da zama a gida ne kyau baya da cikin girman kai bal manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sahihin hadisi cewa yana da cikin sa'ada da jin daɗi na ɗan adam Allah ya baka yalwataccen gida wanda in kuwa za ka yi da iyalin da ma za ku iya yi da kai da ƴaƴanka domin shi umin gida shine kuntatacce wanda in kai magana daga tsakar gida sai na kofar gida sun biyo labari to yana da cikin sa'ada na dan adam Allah ya baka wannan idan ya baka gida sannan kuma ya baka abin hawa wanda ba shi da matsala idan mota ce ba za ta kare a gurin kanukawa ba yau ka je bi wancan ya tsinke gobe wancan ya balle an gyara wancan gobe wancan to da kasa ka samu shi umar mota to da ka baka samu jin daɗi ba amma in ka samu abin hawa ko keke ne kada ya zama to ne yawan ne ya zama to in ka kama hanya kawai sai dai iska ta dawo da shi amma ba liki ba ba kuma wani abu ya faru a kansa ba haka nan ba mun ba wanda sai an tura ka a guje ba inda ka tsaya kana ta hada guri da kyar in ka samu wannan sannan kuma ka samu mace mutuniyar kirki wacce da ka kalle ta sai ka ji farin ciki ya cika zuciyarka idan ba ka nan ka tsare mutuncin ka to ba abin da ka rasa a duniya ka ga kawai abin da ya rage maka kuma ka ce Allah ya shigar da kai aljanna sai Allah ne girma da daukaka yake la jarama la jawama anna Allah ya'lamu ma yusiruna wa ma yu'linun إنه لا يحب المستكبرين لا جرم حقا tabbas babu da anna Allah ya alamu ma yusirruna Allah ya san abin da suke boyewa wa yuqliduna ya kuma san abin da suke bayyanawa sai yujazihim bi saboda haka zai musu sakayya da waɗannan abubuwan abinda ka boye da abinda ka bayyana innahu la yuhibbul mustakbirin hakika shi Allah baya kaunar masu girman kai to in aka ce Allah baya kaunar masu girman kai ne kenan zai mutu hukuma zai mutu kin su yake yi shi sa aka ce ce ma'ana annahu yusafiru tunda baya son ka to hukuma zai maka in dai kai mai girman kai ne Allah mai girma daukaka baya kaunar ka baya son ka domin ka yafa wata sufa ce daga cikin sufofin Allah ka yafa siffa daga cikin sufofin Allah wanda Allah mai girma ɗaukaka yake cewa duk wanda jayayya da ni a cikin wannan siffar zan shigar da shi cikin wuta ba abin da idane قال ulama malamai suka ce wa kullu dhanbin yumkinu satruhu wa ikhfa'uhu illa takabbur duk wani irin laifi da mutum yake yi zai iya boyuwa ba a sani banda girman kai in dai kai mutum gabbiri ne sai mutane sun gane saboda me fa innahu fisqun yalzamuhu al-i'lan domin shi wani irin fasikanci ne wanda tilas ne yin wannan fasikancin sai ya bayyana shi wa huwa aslul ifyan kulli duk wani sako da kaji an yi wa Allah to tushen shi ne girman kai qala rasulullahi sallallahu an rawaito hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda imamu tirmidhi ya hasana hadisin yake cewa yuhsharu almutakabbiruna yawm alqiyamati amsal zarri za a tashi masu girman kai a ranar alkiyama kamar yadda kuka san girman kwayar zarra haka za a mai da su fi suwarin rijali ga su ƙanana muki muki amma kamar ta mutane ya fi sha humus wulakantuwa da tozartuwa za ta lulluɓe su kulle makani a duk inda suka kasance a tasgaru lahum ajsamuhum sai jikin su aka ce zama su dan kankane fil hashim a ranar alkiyama kila yadurruhum tasghiru a ranar da ake son ka zama jinjiɗe ɗaya domin kada mutane su matse ka su tattake ka a wannan lokacin shi kuma tunda sun yi girman kai a duniya sai Allah mai girma da suka daina su mutsi mutsi wa ta'zumu lahum fil nari kila yadurruhum idan jikin nasu idan kuma a nan a mahajar sai a mai da su muke mutiya tattake su amma da an jefa su ta sai a mai da su manya manya jibga jibga wanda girman jiki a wannan lokacin zai cutar da su yadda za su tafi sosai yadda za su ji zafi yadda za su sha wahala sosai to bayan Allah ne girma da ɗaukaka ya yi bayani a kan masu girman kai da cewar baya kaunar masu girman kai ya nemi su kuba thumma zakara halal mutakabbirina bin nisbati lil wahyi idza su'ilu anhu faqal sannan sai Allah ki yake bayani ya kuma ambaci halin masu girman kai wannan an zo musu da wahayi sai su ce ba su yarda da shi ba ko an tambaye su game da wahayi sai su ce su fa su sun san wannan ba wahayi bane kai wani abu ne daban na'am وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين ومن أوزان الذين يذلونهم بغير علم ألا ساء ما يزلون وإذا قيل لكم إذا أكسيد أي كما في جرمان كيف المتكبرين كمر النضر ابن الحارث wanda aka ce shi yana da cikin manya-manyan mushrikai wanda suke faɗa da wahayi suke faɗa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ce har zuwa iya zai ki samo labarurruka kala kala ya samo labarurruka iri iri ya samo manya manyan littattafai da ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta alqur'ani shi ma sai kira mutane ce ku zo nawa labarin ya fi naka naka bishiri ita ta ne nawa ya fi daɗi ya fi nasa gamsarwa ya fi sa na ya fi nasa ba da nishaɗi to shi ne aka ce irin waɗannan da duk wani mutum wanda za a karanta masa aya Allah a karanta masa abin da Allah yake so ita bai gamsu ba bai yadda da shi ba idan aka ce da su ma za anzala rabbukum wannan matan an ce istifhamiya ce watan me tambaya ake in aka tambaye su da za a zo a ce da su me ubangijin ku ya saukar ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam me Allah ya sauko da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qalu sai su ce huwa asatirul awwalin sai su ce ai wannan duk tatsuniyar mutanen da a nan gurin a wajen iraq su malamai sun ce idza qila lahum wa idza qila lahum ma za za a iya cewa falu a safirin awwalin ala taqdir fi'l mahdhuf a kaddara wani fi'ili watan sai su ce qalu anzala asafiran awwalina za kuma iya daukan sa akan cewar asafirul awwalina khabar ne na mubtada wanda aka shafe shi ai qalu huwa asafirul awwalina duk za iya daukan sa haka to su da an tambaye su idan aka ce da su me ubangijin ku ya saukar sai su ce asafirul awwalina to amma malamai sun rinjayar da waɗanda suka tafi a kan cewar a asabiru din nan khabar ne na mubtada wanda an shafe an shafe mubtada din wanda taqdiruhu huwa sun jayar da wannan fasara domin sun ce ko kafirai ɗin su kansu duk inda suka kai da matsalar da taurin kansu ba su isa su ce da al'alla ne girma da ɗaukaka da kansa ya aiko da kasuwa sun yi tsararo ba su isa su gaya wa Allah ba kuma suna jin tsoron su faɗa haka saboda ta sai ce huwa awali awwalina ai abin da suke nufi nan, wai wannan abin da aka saukarwa da manzon Allah sallallahu alaihi abin da suke nufi wannan abin da Muhammad yake riya cewar Allah ne ya saukan masa da shi ba haka bane kawai tatsuniya ce ta mutanen da ikawo yake zuwa yake gaya mutane shi sa aka ce kafiri duk kafircin da shi ba yana jin tsoron ya danganta ƙarya zuwa ga Allah duk da kafircin nasa saboda ya san makomansa ya san kuma abin da zai same shi a ƙarshe shi da aka ce sun faɗa haka ne idlalan linna domin su ƙara tura mutane cikin duhu domin su ƙara batar da mutane sai su ce ma ya kunu muhammad a fafirul awwalina wannan yuzal alaihi shay duk abin da Muhammad yake gaya muku din nan tatsuniyoyi ne na mutanen da ba kuma abin da aka saukan masa wali zalika lam zalika lam yansibu asabiya shi sa aka ce shi sa ba a yi wa asabiya sunan nasaba ba ba mai da ita mafsuha ba ba a yi mata fataha ba saboda a nuna maka cewa su suna jin tsoron su danganta ƙarya zuwa ga Allah wa rafa'uhu ala annahu khabar ko khabar mubtada sai suka mai da shi mansubi suka ce asabiru al-awwalina ya zamanto kamar khabar ne na mubtada wanda yake mahzuf sai Allah yake li yahmilu awzara wannan lam din akwai magana biyu a kanta wasu sun ce wannan lam sai wacce ake kiranta lamun aqibati wa sayyura watan karshen lamari abin da zai afka musu shine bi yahmilu awzarahum za su dauki kayan laifin su za su dauki kayan laifin su kamilata cik ba wanda zai rage musu shi ne aka ce wannan wani irin taswiri ne na alqur'ani duk abin da za a yi amfani da shi a nan sabanin auzar ba zai ba da hikima da balaga irin wacce wannan abin da kunsa ba irin wanda wannan kalmar ta kunsa domin abin da ake sha da shi ko a hausance mu idan ka cewa ne ya sha kaya in ka duba za ka ga kayan watakila marasa amfani ko kuma ko da suna da amfani amfanin su kaɗan ko kuwa kuma za ka same su suna da nauyin gaske sannan kuma an sha wahala wajen ɗaukar su ya cewa ne ya sha kaya sau da haka zunubi tun da yake kaya ne mara amfani wanda yake wahala ne ba abocinsa yake sha a wajen ɗauka tun daga nan duniya sannan in ya je lahira kafin ma isa ce ya fi fafa haka za a tunkuɗa shi da shi da kayan nan wuta sau da haka domin a daɗa nuna maka muni na saƙo ka kyamace shi ya fi da shi mijin. zuru auzara ƙarshen al'amarin dai za su ɗauki kayan nauyinsu na zunubi cikakku ba tare da an tunye musu ba wasu ka ce kuma lamul amri wato umarni ne shi kenan ba kun ce an saukarwa da manzon Allah a manzon Allah sun kuma abin da yake faɗa na alkur'ani suna duniya ce ta mutanen farko ba to shi ku je ku ɗauki laifin ku ku ɗauki kayan na ku naku sannan kuma ku ɗauki na mutanen da kuka faɗa kamar yadda Allah yake cewa wala yahmilunna asqalahum wa asqalan ma'a asqalihim wallahi sai sun ɗauki kayan zunubin su sannan a ƙara ɗora musu wasu kayan zunubin na wasu wanda sannan kuma a tambaye su ranar alkiyama ƙaryar da suke jirgin yau aka ce lam kaffar min ha duk yawan zunuban nan nasu ba za a kanta gani su ko ɗaya ba haka za su ɗauke su yau kiyama wa min auzarin ladina yudhillunahum bi ghairi ilmin sannan kuma za su ɗauki kayan mutanen da suka ɓatar ba tare da ilimi ba li'annahum da'awhum ila dalali fattaba'uhum fashtaraku fil ism domin su suka kira wannan mutanen ke zuwa bata su kuma waɗanda aka kira zuwa bata suka bi su to da sun yi tarayya da ai hadisi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa duk mutumin da ya kirawo mutane zuwa shari'a to za a bashi ladan waɗannan shiryayyen ga nasa ladan kiran ga kuma ladan waɗanda ikira ba tare da an tauye musu nasu ladan ba sannan duk wanda ikirawo wasu mutane zuwa bata suka bi shi suka bata din to za a bashi sa na batarwa sannan kuma a ɗebo zunuban waɗanda ya batar baki ɗaya a loda masa ba tare da an rage musu nasu ba shine sai Allah ne girma da kuka yake ala ku saurara fi wannan ala ana yin amfani da ita littan kamar a ce ana maka wata magana wata kila ka dan sha'afa ko ka ɗauke hankalinka daga kan wannan abin da ake gaya maka ka kalli wani wuri daban sai a ce da kai ala domin a jawo hankalinka a dawo da kai sai Allah yake ce sa'a bayan zuwa sir Allah wajaran wannan kayan nauyi da za ka ɗauka Allah wadannan kayan nauyin da suke ɗauka, a nan duniya suna ta dauka suna ta dauka sannan kuma idan sun mutu gobe kiyama za su tashi da kayan su sai Allah yake kad makara qad makara alladhina min qablihim fa ata Allahu bunyanahum min alqawaid fa qawwa alayhim فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث وعتاهم العذاب من حيث لا يشعرون قد مكر الذين من قبلهم حقيقة waɗanda suka gabace su su ma sun yi makirci sun yi kulle-kulle bayan istakbaru an al-iman sun yi girman kai sun yi karɓar imani sannan kuma sai suka dinga yin kulle-kulle domin su ga bayan masu imani su ga bayan muminai su ga bayan masu kira zuwa ga imani din watan anan Allah da iman ɗaukaka kamar yana son ya nuna mana ƙuraishawa wanda aka saukar da alƙur'ani a cikinsu a lokacinsu duk kulle-kullen da suka yi suke yi wajen sai sun ga bayan ƙur'ani din da masu cewar sai an yi aiki da alkur'ani to ba su suka fara ba man can akwai waɗanda suka gabace su su ma sun irin wannan kulla kulla to shine har sai ake cewa abin da ake nufi a nan quraishun wa amsaluhum mimman yatakabbaru al ana nufin quraishawa da duk wanda yi kama da quraishawa a yanzu wato duk mutumin da yake yi wa alkur'ani kulle kulle yake yi wa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kulle kulle yake yi wa shari'ar musulunci kulle kulle shi ba ya shigo cikin nan ya shiga cikin waɗancan din kuma kamar su ɗaya kuma abin da aka yi waɗancan shi ma shi za a yi masa shi ne malam yake cewa mislu nimrud ibn kan'an al-jabbar wa kana a'zamu ahli al-ard tadabbur fi zaman ibrahim alayhi salam kamar nimrud dan kan'an wanda an ce dabberi duk duniya ba wanda ya fi shi tafsiranci a lokacin annabi ibrahim alaihi salam wanda shi ne har malaman tafsiri suna kawo istar istarsa wanda suna kawo ta da isnadi amma dai ba za ta iya cewa ta inganta ba ko ba za ta iya cewa inganta ba amma dai suna kawo to anan shi ma malam ya dan gutsuro kadan ina cewa bana sarhan tawila ya sa an gida masa bene me amfanin wannan bene wannan gwamnatin da wannan ta samu wani canji daban in ma jin jihali za a samu in ma me za a samu shekara goma sha biyar duk yadda aka yi ana shekara goma sha biyar to bayan wata shekara bayan ana yi shekara goma sha biyar tana shiga za a an zo da wasu za su shafe abin da aka yi a can su kuma su yi faɗa nasu idan kuma an yi tsawo ne sosai to sai a ƙara sai zama shekara ashirin da biyar wannan shi ne rubu'in karni baya kusa duk ta'addancin da za ka yi da duk da za ka yi shekara sha biyar in an kara maka goma ka zama ashirin da biyar shi kenan ka zama ka ta sai kuma labari an gama da kai ka zama kabaru kana ko kuwa sai dai a dinga taɗi suwa da sun yi kaza suwa da sun yi kaza ɗin eh, mutumin da zai ce mu kamar mu za a yi a ja da mu sai da kuma ka zo ka gari shi a kan ka kuɗe shi yana tafiya a cikin kumbulan motarsa kai kuma ka zo da taka ta fita ka kuma goga ma in ba ba kun da ya da kai an tsaye da ku a danja kai masa haka yaya saboda ba shi da yan sanda ba shi da yan gari ba shi da kowa shi ma zama farar hula da kai da shi babu bambanci in ka ga dama ma ka yi tattaki ka je gidansa kai sallama ne in ya fito kun gaisa ce zuwa ne mutum mutuncin ka ka baya da zuwa sai dai maka Allah ya fata baya da zuwa to shi yasa shi sa aka ce sai Allah mai girma da ɗaukaka. ya zai kewa jirin ki wato ya tumbuko shi min alqawaidi ay alafar fa arsala alaihim riha wa zilla fa hajabat ya aiko musu da iska ya aiko musu da girgiza sai ta rushe fa qarra alaihim saqatu min fawqi wa hum tahta ku duba ba a bari ba sun fita ba suna cikin gidan aka rubuta shi wa atahum al'azab sannan ba kyale su ba azaba ta zo musu din haifu la yashurun min jihatin la taqfur bi balihim وهو تمثيل لإفساد ما أبره ما أبرمه المستكبرون من المكر بالرسل aka ce azaba ta zai ke wasu ta inda ba su tambata aka ce wannan Allah bai girma da ɗaukaka ina buga misali ne akan rusawa da lalatawa da ɓata dukkan makircin masu makirci da kuma rusa duk kulle-kullen masu yin kulle-kulle wanda suke yi wa manzannin Allah kulle-kulle sau da haka a nan wurin aka ce wannan abin da aka faɗa ba sai ya tsaya kan nan ba ko ba ka bane tunda bayanin hali ne ga irin abin da ida sakamakon da Allah ya yi sau da haka kowa ne ko suwa ne ko wa ce ko a ina suke in suka yi irin wancan aikin to kuma ga abin da ne Allah zai tumɓuko gwamnatin su zai tumɓuko tsarin su zai tumɓuko asalin su sannan ya rubuta su akan su to wannan haka tsari ne ثم يوم القيامة ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفوا توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نحمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون ثم يوم القيامة نقضيهم sannan a ranar alkiyama Allah ya girma da ɗaukaka zai ka ya tozar ka waya kulu sannan ya ce ai Allah mai girma da ɗaukaka ya kulu lahum Allahu ala lisanil ta. sai Allah ya gaya mu akan harshen mala'iku dan kwasararwa da kunyatarwa da wulakantarwa sai ce da su aina shuraka iya ina ababen tarayyar tawa waɗanda kuke riya cewar da ni da su duk ɗaya ne a bauta musu kuma a bauta musu ko kuma a bauta musu su ne za su sada ku da ni alladina kuntum tishaquna fihi waɗanda kuka kasance kuna yin jayayya da ni saboda su a nan akwai kira'a guda biyu ko ka ce tishaquna ko kuma ka ce tishaquni a kowace fassar tana ba da wata ma'ana da idan ka ce su sha ne bil kasar kenan ko watan waɗanda kuke yin jayayya da ni kun ga dalilin ya zama ya udu ilal mutakallim wa huwa man Allah ko shikenan waɗanda kuka kasance kuna yin jayayya da ni saboda shi idan kuma ka ɗauke shi su sha kuna to ana magana ne akan mu waɗanda kuka kasance kuna yin jayayya da mummuni saboda su qala alladhina utul ilma sai ma abota ilimi wannan duk abin yana faruwa ne ranar alkiyama na nan duniya an gama da shi an rusa ko an tashe su da kai to ranar alkiyama kuma ranar da za a yi asiri a tona musu asiri a wulakanta su a kunyata su a kwasarar da a nuna musu su ba wani abu ne ba ko gaskiya bane sai allazina utul ilma a nan gurin malamai suke fassara suka ce allazina utul ilma ko dai ana nufin malaiku ne ko kuma ana nufin annabawa ko kuma ana nufin muminai malamai to idan ka ce mala'iku ake nufi mala'iku suna da ilimi ko ba su da ilimi suna da ilimi sun shiga ke idan kuma ka ce annabawa ake nufi ban a wajen ilimi su ne bango duk wanda ya sami ilimi ta hanyar wani samu ta hanyar annabawa ko da haka ne idan kuma ka ce malamai ake nufi su ma sun shiga domin su ne suke mutane bayani ga abin da Allah yake ga abin da yake kada a yi ga abin da yake a aika shi ne aka ce idan ma malaman ne idan annabawan ne kowanne ne ne a nan abin da ake son a fito maka da shi a ranar alkiyama ma ba a duniya ba ilimi yana da tafiya ko kuwa tunda ba a ce da kai sai yau galilai suke ba ko watan a ranar alkiyama ma a nan gurin in ga ba a kawo maganar mulki ba ko kun ji an ce sai tsarin mulki ko kuma ko kuma kalan tijja ko kalan wani ba wanda aka faɗa da shi sai aka ce ahlul ilmi kalan wani da hutu ilimi shi ne aka ce an faɗa haka ne domin a fito da falalar ilimi da kuma mahimmancinsa sa a nan duniya da lahira to za ka in dai yi ilimi yi ilimin addini a dama da kai a rayuwar duniya a dama da kai a ina kuma a lahira in kuma kayi ilimi na duniya ka kyautata niyyarka a dama da kai a nan duniya sannan a baka lada a lahira amma dai ilimi na duniya ne ya fi kyauta duniya sai dai abin da ka samu ka wuta ta hanyar wannan ilimin na duniya ladan sai ka tsunta amma Allah ba zai tambaye ka wannan ilimin da ranar zai kiyama amma ilimin da za a tambaye ka a kansa shi ne ilimin sanin Allah ilimin sanin girman Allah ilimin ya za a bauta wa Allah to masu irin wannan ilimin su ne suke da kafiwa ranar alkiyama sai a kirawo su suna nan za a yi wannan abu su ce ma'abota ilimi sai su ce illal khizyal yau to fa al'amarin ba yadda kuka sani ba anan babu su a ko babu na san wani babu wani zai mana tsani babu bari mu je mu ga wani mu ga wani shi ke na sai amanta da magana illal khizyal yawma hakika kunyata da tozarta a yau wasu'a da kuma bakin ciki alal kafiri dukkan su za su tabbata dai akan ka masu mutunci masu saba wa Allah masu faɗa da addinin Allah alladina tatawaffahum al-malaika wannan alladina tatawaffahum al-malaika zai iya ita wannan ismul mawsul din zai iya zama wa badal ne na alal kafiri alal kafiri alladina tatawaffahum al-malaika wannan ta tawaffa mala'ika akwai kira'a guda biyu sabiyya akan karanta kamar hamdu ina karanta ya alladina yatawaffahumul malaika wanda har wasu daga cikin malaman kira'a kira'o'in alqur'ani sun rinjaye da kira'a hamdu akan sauran kira'o'i duk da su malaman kira'a sun ce kira'a ba a rinjaye da wasu abubuwa matukar dai kira'a ce mutawatira ta inganta Ta haɗa sharɗai kira'o'i ɗin nan da aka faɗa sharɗai guda biyar ka cikin wannan sharɗai ɗin to ba ka da ikon ka jari domin duk da sauran Allah ne saboda ko sai tana da rasu to amma duk da aka ce suka rinjaye sun kafa hujja da hadisin Abdullahi dan Mas'ud wanda yake cewa inda quraitan za'amu anna al-mala'ikata inasa fa zakkiruha anhu quraitawa sun ce mala'iku yan mata ne saboda ku kuma kun tashi inda aka yi maganar mala'iku inda da ma'aikatan mala'iku yake kuma da su mata sai suka ce saboda maganar ibn mas'ud din nan shike nan sai mu rinja da kira'ar hamza sai mu ce alladina yatawaffahum almalaiika maimakon ta tawaffa kuma almalaiika saboda a nuna cewa mala'iku ƙarya kuke kuraitawa da kuke mala'iku yan mata ne tunda wannan magana cewa mala'iku yan mata ne ina bayuwa zuwa wata mafada ne girman gaske wacce kafircinta dalilin wata ya fita gona da ni domin kace banatul la yan matan Allah ke ƴaƴan Allah mata to wace ce matan Allah kaga kafirci ya fice abin da ke to saboda haka sai yake cewa fa zai kirwa an ko kun tashi karanta ku ce ya tawaffahu bil malaika domin ku mutu wannan magana ta to ala kulli hal dai qira'a ce ko shi ta inganta za ta ce ta tawaffahu za kuma ka iya cewa ya tawaffahu za mu iya daukar sa akan cewar badal kuma za mu iya daukar shi ismul mawsul din nan mu ce khabar ne na mubtada wanda aka shafe shi shine humul ladina tatawaffahum malaika su kuwa kafirai aka ce su ne waɗanda mala'iku za su zo wajen karɓar ransu zalimi amsu halin kasancewa alwawu gudan haliya watan sun kasance cikin zaluntar kawukansu domin sun yi imani da Allah sun ki gaggata Saƙon manzannin Allah sun yi aiwatar da abin da Allah mai girma da ɗaukaka yake su aiwata fa alqaw salama to anan kuma sai fargajaji Allah ya kiyaye mu da fargajaji musamman a irin wannan matsala fa alqaw salama sai su yi tsaye irin kabin da su ai da mun san mu ai da mun duk abin da ake yi da mun san mu mutane kirki ne Allah ne ana kai irin haka din wato sai da suka ga haza sun ga babu yadda zaki ba su da wata mafita fa alqaw salama in qadu wastaslamu inda al-maut sai suka miƙa wuya suka miƙa al'amarin su lokacin da suka ga mutuwa fa'ilina suna ba su cewa ma kunna na'malu min shi da bai sai ne muka kadai ne mu ba abin da muke aikata duk wani mummunan aiki musamman shirkan nan da ake ji to mu mu kasance muna aikata a nan gurin aka ce za mu iya fahimta shi a nan a ranar alkiyama za ka iya tsaye eh yau mutu bula sara'in ne ko idan ka yi ƙarya da bakin ka ce ai bakin ka ba sai a rufe bakin naka sai an nuna magana kafa ta magana ga da su magana su maka shaida ko ba ka bai in ka ja ma sai a kawo kasar da kai aikin a kan tace da yana da a lokaci kaza yayi ta ba kai to na ka ba magana ƙarya to a nan wuri ya za su yi ƙarya bayan sun yi shirka kuma ƙarya suka yi shi ne malamai suka ce su a ganin su ba ƙarya yi ba sun manta da tsayar da suke a duniya kun shi ta ce ganin iya gaskiyar su suke faɗa makon na na amal ne ai mutanen kirki ne me muka yi ba abin da muka yi wa Allah mutanen kirki ne sau da aka mala'iku a nan sassauta mana shi ne aka ce makon na amalin mai su ai shin fi itikadina a mu itikadin kadin a abin da muka kudurce muka gamsu da shi ne ba kasance muna aikata wani ba bala sai mana a magana ba haka take ba na ta'maluna da can kun kasance kuna aikatawa inna allaha alimu hakika Allah masani ne bima ta amanu da abin da kuka kasance kuna aikatawa wa innahu mujaditun bihi wa yuqalu lahu zai saka muku abin da kuka aikata mai kankanta sa mai yawan ba sai Allah yake bar ku وادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها ولبئس مثوى المتكبرين فادخلوا أبواب جهنم في الله تكي أجاوب يقال لهم ملائكة لا تجاوب كاتب فادخلوا أبواب جهنم to ku shige ƙofofin wutar jahannama me yasa aka ce abuwa jahannama tunda za a iya cewa fadkhulu jahannama ko kulu ba babu jahannama amma sai aka kawo abwabu jahannama sai aka ce da shi abwab aka kawo shi da shi ga cikin da yasa wa sai ta kana aka ce abin da yasa aka ce kulu fadkhulu abwabu jahannama saboda jahannama tana da kokoki ko ai kun ga ya tabbata akan cewar aljanna daraja ko wal jannatu wannan daraka aljanna mataki mataki ne a sama kamar dena ne ita kuma wuta akwai wuta ta daya akwai ta biyu akwai ta uku haka har can kasa za a kai kamar inda Allah ya ce innal munafiqina fi darkil asfali minan nar suna can can kasan kasa to aka ce abwabu jahannama da aka faɗa a nan abin da yasa aka yi amfani da jinsi saboda kowa aikin da yake yi a nan duniya ya babanta da kowa wancan shirka yake yi wancan kaba'ira yake yi wancan kaza yake yi gwargwadon girman aikinka gwargwadon kofar da za a sa saka shiga cikin in aikin ka ya zama to sai su sai ne a wajen barna din su ta suna kofar mushrikai daban kofar yan bid'a daban kofar masu sabo daban kowa akwai shi kofar tabi shi sa aka ce abuwa ba jahannama khalidina wato suna masu dawwama a cikin ta tashir babu ta falabi ta masu ta mutakaddi tun da makoma ta waɗanda suke masu yin girman kai anin imani gaburan yin imani da Allah gaburan yin imani da manzannin Allah gaburan yin imani da littattafan da Allah ne girma da ɗaukaka ya aiko da su sai mu kwana anan sallallahu ta'ala anan sallallahu da wa sallam wa baraka ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba wanda suka samu koyarwa na farko dai ina cewa don Allah ina buƙatar addu'a ah, Allah ya yana bukatar cewa Allah ya bashi fahimta ta karatu sosai to mu duk muna bukatar wannan addu'a Allah ya ba mu fahimta ta karatu da kuma aiki da abin da muka fahimta sannan yana cewa menene girman kai ne da ake ta magana akan to annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana girman kai an tambaye shi me yi girman kai ya ce batarul haqq wa gamtun nas abin da ake kira da girman kai shine kin gaskiya da kuma wulakanta mutane wannan yana tambaya ne akan cewar wai mutum zai iya zuwa gurin dan a karatu ga shi kuma yana zagin dukkan wani halin nan to a nan su malaman musulunci abin da suka na daga cikin nau'i na hajirul mubtadi ah, kamar yadda lalika ya kakkawa maganganun malamai a cikin sunna littafin shi wanda ake sa da shi a sunna kusan malaman sunna sun yi ijma'i akan cewar ba a zuwa karatu gurin dan bid'a domin ai karatu ba addini bane sai za ka je ka karba addini ka gurin da kake wanda bai san addini ba wanda yanzu idan an ce an aje mota za a tafi Lagos wannan ya sha giya ya bugu kuma dan koyo ne sannan kuma bai iya motar sosai bai iya motar sosai ba wancan kuma ya iya mota mai mutunci ko bai sha giya ba aka ajiye wacce za ka shiga in kai da kake neman ka samu tsira gurin Allah ka tafi gurin wanda zai kwace maka imanin ka kai kawai sai in ka rasa yadda zaka ka rasa wani malami na sunna wanda zaka karatu a gurin babu saboda karatu karatu kuma wajibi ne ka rasa babu malami na sunna kwata kwata to sai ka je gurin dan bid'a kuma ka san yadda zaka yi ta roƙon Allah ya tsare maka imanin ka domin kada ya zama da kai shi ma ya zama da kai shi akwai akwai tambaya yana cewa menene abin da ake nufi da zindiq akwai zindiq mun akwai kafir akwai munafik akwai kuma zindi wannan zindiq yawanci an ta samun su a can lokacin halifofi na musulunci wanda suka fice zanadika watan kusan dai abubuwa su ta wani bangaren haka kamar suna an danganta kansu da musulunci amma suna yin wasu ayyuka na kafirci mai manya wanda kuma alamun fikin suna cewa zindiki yawanci wasu sun ce ko karɓar tuwon ba a yi kawai an kama shi kashe shi ake yi domin ya zama an tsawatar da wasu wanda suke kokarin su yi aiki irin nasa na zai aiki so nau'i ne dai na munafunci wata munafunci ne amma kuma munafunci ya yi zurfi da yawa saboda kafircin da suke kudurcewa a cikin su ba zai sani ba to shine ake ba su hukuncin zindiƙai kuma a fare musu ya a su akwai wata ɗan faɗakarwa da ta zo daga wajen wasu mutane muna fatan insha Allah labarin zai zama ko ko da dai ya inganta labarin to Allah ya taƙaita fitilar an ce ana tsammanin akwai rikici da ake tsakanin musulmi da kirista a jihar wanda ake abin har ya yi tsamari yan kasuwa wanda suka tsora kayan su da niyyar za su kasu canji an ce sun sauka kayan su domin ba damar tafiya kuma kafafen sadarwa su ma da sun yanke a yanzu an ta yin waya ba a samu a ɗan jiyo labari daga wajen wasu abin ya fassara saboda haka sai kowa ke tsananta addu'a da muna cikin dare na juma'a ko sau da haka duk yadda mutum zai yi ya tsaya yi kiyamun laili ya roki Allah tsakanin shi da shi ya nema wa musulmi Allah ya agaza musu kuma ya ba su mafita kuma ya sa duk yadda aka kai aka komo aka juya waɗanda za su yi nasara su ne musulmi ko musulunci shi ne zai yi nasara kuma daman can dai babu sai da za a yi maƙiya addinin Allah su da shi aikin da suke yi ba dare ba rana wajen sai sun ga bayan musulunci da musulunci mu ne dai har yanzu muke bacci har da mun shari ba ma wani tunani ban sani ba ko kyakkyawan manufan mu sai ta sa haka ba wani musulmi wanda yake zaka ga ina da wani mugun nufi ko da ka ga wani musulmi da makami zaka ga ba shi da sha'awar da zai afka wani to amma su kullum ba su da aikin sai shi sai shi aikin su kenan kuma wallahi ba a Najeriya kadai ba duniya ke jiya nan nake karantawa a cikin wani sako a cikin wata takarda musulman da suke Sri Lanka yan addinin Buda yanzu har sun dora kansu sun mai da kansu gwamnati duk inda musulmi suke za su je kai a sallama da kai a cikin gida a ce ka fito ka bada wani kuɗi na haraji in ka kika su duka to a kwana kwanan nan sun je da yake a cikin Sri Lanka an ce in ka kasa guraren kasuwanci gida ɗari kashi saba'in da biyar na musulmi saboda haka musulmi ba su da yadda za su kawai kana zaune za a zo gurin ka a cikin kawo kaza ana cewa shi gitawa abin da suke karba sai ka bayar an baka biya ba kuma a ta mutunci kwanan da suka samu wani musulmi daga sai masu taimakawa addinin musulunci aka zo aka same shi a gidan abincin sa aka ce kawo wannan abin da ake bayar yake shi wallahi ba zai bayar ba ya ga gidan nan suka fito da shi suka kawo shi cikin wani masallaci suka makale shi a sama suka tattaya jikin da wuka aka farka cikin su ake masa dai kasa kasa sannan kuma aka kona kansa musulmi suka fito suka yi zanga-zanga suka nuna bakirin su aka tuno musu 'yan sanda suka afka musu duk inda za ka kai kukan su aka ce babu komai a cikin an ba waɗancan lafiya su musu abin da suke so to wannan abubuwan da suke ta faruwa ke na a ƙasashe da dama kun ga abin da yake ta faruwa faruwa a a Filistin yanzu abin da musulmi suke ciki a yanzu wanda har wani daga cikin sarakunan kasashen larabawa suke cewa wai an tattauna da shi da shi abin da yake gani filifina wannan sun zama wasu tunani a je a samu wata allura wacce za a yi ta bacci yadda za a gama komai suna bacci musulmi ne kuma ko da haka dama ko da yaushe su kafirai in suka haɗu da munafukan musulmi illa da suke musulunci na ban ba wani lokacin ma za ka ga kafirin illa da zai maka ba kamar musulmin da yake cikin gaba wanda ya sallama shi sa wani lokacin duk sanda ga arna tun yau musulmi ba daidai ba sun musu illa yawanci sai sun haɗa kai da wasu musulmi bara gurbi so da haka sai dai mu zama su kullum muna faɗake duk wanda zai bace dinga yin ido ɗaya ko ba zai yi ba shi ne kullum yana wasu mutum yana wasu ina faɗake wannan zaman sakacin da muke zaman karaji bai ba mu da shugabanci ba mu da wani mutum wanda zai ba mu umarni mutum ɗaya a ce da mutum nan a yi babu ba zai yiwu ba mutane sun zama rayuwa ake rayuwa ta fauda kawai arna har sun kasance suna da wani tsari yau idan ka taɓa arne guda ɗaya sai ki magana da yawun kan ko kuwa so da haka yanzu musulmi ko ba mu ba mu an abu da ya rage mana yanzu wannan ɗan kwamitocin da yanzu su ta rage mana su ko matsalar da muke ciki har yanzu muna son a samu wani zare guda sai wanda zai dinke shi ya zama to umarni daga gudu ya ce kuma dole wallahi wannan zaman baccin da muke zaman sakacin da muke bacci da mun shari da zaman a ci a koshi a yi kiba a yi wane ne duk ya kamata wallahi mu canza ya zama to ka san wani abu da kake yi ko a cikin ka ne kai kai dungura kai kadai kuma ba za ka iya fita ba kai kai dungura da kai da matan to idan idan idan ba za ka iya taimaka ma duniya ai kana bukatar ka gudu ko ba ka bukatar ka gudu kana bukatar ka gudu idan ba ka bukatar ka gudu shi ne sai ka zauna ka miƙe kafa saboda Allah ya taimaki yan uwan mu Allah ya taimaki musulmi a duk inda suke Allah kuma ya dora musulunci a kan kafirci da kafirai Allah ya taimaki musulunci ya watsa aniyar munafikai da masu kawo addinin musulunci kika Allah ya tona asirin duk wani wanda yake kulle kulle dan cin duniyar musulmi da musulunci ga baki daya Allah ya gyara bukatun mu Allah kuma ya albarkace mu Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi Allah ya san dukkan abubuwan da suka dame mu Allah ya mana maganin su wa sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi